tana son ka amma ba za ta iya soyayya da kai ba. Muke <laughs> gabatar da wannan shiri na zamantakewa a cikin wannan channel namu mai albarka. Idan kallon ka kenan na farko, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da, da zaren mun ɗora. Yau ina tare muku ne da abubuwan da yake sa mace tana son ka za ta iya yin rantsuwa a kan tana son ka amma ba za ta iya yin soyayya da kai ba ko ba za ta iya zama da kai a matsayin miji ta ba ba za ta iya zaman auratayya da kai ba abu na farko shine watakila ba ka burge ta abin da yasa na ce watakila ba ka burge ta kila yanayin shiganka ko wayewanka ko yanayin matakin karatunka ko wani abu dai akwai abin da ka samu na kasu a kai wannan shine yasa dalilin da zai sa za ta ji ba za ta iya yin soyayya da kai ba amma tabbas tana son ka soyayya halinka kila mai kyau take so ko lifestyle ɗinka simplicity ɗinka da dai sauransu abu na biyu kila shine tana da wani saurayi ko ba su gama karkarewa ba suna tare har yanzu ba su gama karkarewa ba tana so sai ta gama da wancan dangantakan sannan ta fada wani ƙila. abu na uku shine tana so ta samu lokacin da za ta karance ka ta san wane ne kai ta san irin zaman da za ta yi da kai akwai mata da sukan ɗauki lokaci kafin su iya tantance irin waɗannan abubuwan tana so ta san ka ta san kai wane ne don babu wanda take so ta afka masoyayya ba tare da ta san da wa take soyayyan ba hakan yana iya jawo mata heartbreak a zo ta ta wahala abu na hudu shine kai ne mutum na biyu a rayuwar soyayyanta idan na ce mutum na biyu shine kamar ka zama standby ko in ce second option idan ila ba ta son ta faɗa soyayya da kai ta zo ba ta samu abin da take so ba while ita akwai wanda take hangi. wanda take hangen kuma bai zo mata ba sai kai ne yanzu kai ɗin kuma baka yi ba tana dai tsoron wani abu makamancin haka to idan ka samu irin wannan matsalolin na hudu na ƙarshe kenan da na faɗi na cewa kila kai ne second option yanda za ka yi ka taimaki kanka shine na farko ka zaunar da ita ku tattauna ba wai za ka gaya mata irin ga abin da na so irin za mu yi magana wannan duk macen da ta gaya maka haka cewa ina son ka amma ba na son in yi soyayya da kai kuma take da wannan dalili na hudun nan na ƙarshe to ko da ka ya kamata akwai gurin da dabara za ka yi abin ba wai za ka fito mata a irin nasan abin da kike nufi a'a za ka iya ce mata to zan zo mu dan fita a fitan nan ana dan shan iska ana dan hira za ka iya yi mata wasu tambayoyi da za ka gano ina ta dosa. abu na biyu kada ka sake ta ji ba daɗi ina in na ce ta ji ba daɗi ina nufin kar ka sa ta dinga filin guilty wannan zai sa ma ta daina kula ka kwata-kwata tunda dama kuma ga abin da ke ran ta abu na uku ka sanar da ita yadda kake ji da wannan respond ɗin nata da wannan me zan ce da wannan maganganun nata yanda ka ji a zuciyanka irin zafin da ka ji ƙila in mai tausayi ne za ta iya tausaya maka a ko dai ba duka ba dai ta ɗan sassauko dai a hankali a hankali har ta gane cewa kai mai santa ne tsakani da Allah. Abu na hudu ka gaya mata abin da kake so. Na farko in soyayya ne kawai kake so a yi, ka gaya mata gaskiya. Ni dama soyayya ne nake so a yi. in kuma aure ne ni dama auren ki nake so in yi kar kai mata ƙarya kar kai mata ƙarya ka gaya mata gaskiyan abin da kake so in kuma dama kana so ne kawai dama ta zama ƙawarka to ni ai ni dama ƙawarki ina so in zama abokinki ne ko something like that abu na biyar shine ka saurare ta ka bata time in tana maka bayani ka saurare ta ba wai ka ji ta kawai ba abinda nake nufi da ka saurare ta akwai bambanci tsakanin ji da saurare ji zai shiga ne kawai eh na ji saurare kuma shine kana ji kana kuma mai da hankali akan abin da ake faɗa menene ake faɗa kana tsintan wasu abubuwa a cikin maganganun minin ka ba hankalinka kana tunani akan abin da ake gaya maka abin da nake nufi kenan da ka saurare ta abu na shine shine ka mai da hankali a kanka kai kanka akan abin da kake so idan ba zai yiwu ba na sha faɗa a videos ɗina in ba zai yiwu ba ka tattaro ƙwarin gwiwa ka ba ma kanka ƙwarin gwiwa da za ka rabu da ita in ba zai yiwu ba ka taimaki kanka saboda san maso wani hausawa sun ce ƙoshin wahala cututtuka yanzu sun yi yawa hmm, duk macen da za ta ce tana son ka amma ba za ta iya soyayya da kai ba ko da kai kana so ka yi soyayya da ita sai kai yi haƙuri eh a ci gaba da soyayyan hakanan a ci gaba da zamantakewan hakanan na tana son ka amma ba soyayya kuke yi ba a matsayin aboki kenan ta ɗauke ka ku ci gaba with time in rabonka ne zaka ga zata zo ta yi realizing ai wannan shi ne ma yake suna da sauransu duka-duka a nan na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu da fatan kun tsinci wani abu da zai taimake ku domin kullum burinmu idan muka sa bidiyo ka samu wani abu da zai taimaka maka a zamantakewanka ko a rayuwar soyayya ko a ma rayuwan wajen soyayya da auratayya duka Sunana Fatima Jibrin sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyonmu da zarar mun ɗora. Na gode.